kamar kullum malam zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama kamar yadda suka zo a cikin littafin nihayatul alam alamomi 141 da yau malam zai mana bayani akan alama ta 79 da cutar kiba da za ta yadu a cikin al'umma sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyalansa da sahabbansa baki ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama shine alama ta saba'in da tara wanda aka ciro shi daga wani hadisi da aka roƙi daga imran bin hussein wanda imamul bukhari da musulun suka su hadisin yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairu ummati ƙarni, mafi alherin al'ummata sune na zamani na wanda suka imani da annaba a zamaninsa sun hmm. mallazina ya lunahu sannan masu binsu sun mallazina ya lunahu sannan ko masu binsu sun inna ba'aduhum kauman sannan bayan waɗannan sun wuce za a wasu mutane ya shaduna wala yusta shaduna suna ba da shaida alhalin ba a nemi su bayar da shaidar ba bai hununa wala yi utamanuna suna yin ha'inci ba a amince musu wa yanzuruna wala yufuna suna ɗaukan bakance ba sa cikawa wa ya zaharu fi himis samanu sannan za a gaza sun zama ɗika-ɗika muka-muka sun yi ƙiba malamai sun yi nazari dangane ga ƙarshen wannan hadisi wa ya zaharu fi himis saman ne ake nufi da ya zaharu fi himis samanu wato za su yi ƙiba su zama ƙula-ƙula. Hmm. malamai sun fi dalilai kamar haka suka ce mai yiwa abin zai faru ne a ƙarshen zamani kamar da annabi ya faɗa saboda yaɗuwar jin daɗi da kuma morewa da holewa da dangogin abinci da za su dinga abinci waɗanda suke ƙunshe da sinadarai masu ƙara kiba da girman jiki. saman abincin nan na sha ne ko na ci ne. da kuma yawan shan alewoyi da kuma rashin motsa jiki da mutane suke yi sakamakon samun abubuwa masu sauƙaƙa rayuwa kafin da mutum yakan iya tashi ya je gindin talabijin ya kunna in tashi nan da za ka je gindin talabijin ka kunna ka dawo inda kake ka zauna ƙalla ka motsa jiki to yau an yi mata remote ac da za ka tafi kusa da ka je ka kunna ka saita ta in ba ce baka sake komawa zirga zirga da kake tsakanin inda kake zaune ko kake kwanta zuwa esinta a Allah ka motsa jiki yanzu an mata remote an sa a jikin kujera ka ko a jikin jirgin sannan mutum da zai fito ya tafi gareji can waje ya je ɗau mota a wajen sakowa ɗin nan zai sako ta kafa bene to yanzu an yi lifta sannan a cikin mota an kashe gida an wani gilas an sha rana ka yi gumi yanzu an mata ac mutum ya shiga kawai sai ya rufe nan ka tafi kana zuwa har cikin kofar wato ofis ɗinta ne za ka shiga kana zuwa kuma rafi da ke tsakanin inda za ka shiga mutum da ofis ɗinta da ke yawa kana shiga ofis ɗin kuma sai a sake raɓa kaga an sha raɓa a gida an sha raɓa a mota an zo an sha raɓa kuma a ofis masallacin ma da za a shiga da ɗan gumi yanzu shi ma an buga masa ac an saka jumai dan motsin da zaka yi a masallaci shi ma yanzu duk an zuba da jumai masu kifa ha a kwasu da jumai da ake mai kifa a ciki saboda haka abin duk ya zama sannan gashi ana kasa abubuwa guda biyar masu kashe mutane zaki ana yawan shan sukari gishiri ana yawan shan gishiri mai ana ta abubuwa masu mai sannan sanyi ana ta kwasar abubuwa masu sanyi sannan na biyar ga hutu ba a san motsa jiki a yi komai to waɗannan abubuwan suka taru sai su ba mutane su zama ika ika su zama muka muka sai ciwon ƙiba da ciwon hutu da ciwon jin daɗi kashi jima jin daɗin yana kan da ciwo hmm. duk waɗannan abubuwa sai su taru sai su haifar da mutane su zama muka muka zama ikka ikka ita likita yana cewa su sai ana dan yin tafiya a ƙasa sai za ka ga mutane yanzu kowa shi talaka yana tafiya a ƙasa don ya nemi abin da zai ci mm. shi kuma mai wadata yana tafiya a ƙasa don ya rage abin da ya ci mm. shi abin da ya ci ne ya yawa likita ya tafiya a ƙasa don ka rage abin da ka ci shi kuma wannan bai samu abin da zai ci bane ke fita a kasa ko ya samu abin da zai ci mm. sai ki cross da mutum biyu sai yana tafiya don ya rage abin da ya ci sai yana tafiya don ya samu abin da zai ci mm. haka mata ba za ka ga ayyukan da suke na gida yana taimaka musu akan harkar lafiyarsu mm. amma yanzu waɗannan ayyuka duk sai su ɗebo 'yan aiki sai zai ka ga tun gidan an kai ta asibiti sau goma a wata amma 'yar aikinsu ko cikin ta taɓa yi ba ita saboda ciwon ta duk na hutu ne ga mata sun tafi jim ran asabar ko lahadi tana zuwa tana ɗin tana hawa keke ga aikin gida wanda zai ba ta lafiya kin kwashi tuwo kin kwashi kaji kin kwashi nama saboda haka kin zuba energy da yawa kuma sannan an haye gado an ɗauko remote ana kallon talabijin ana cikin AC. Hmm. Yan aiki kuma suna waje su za su yi wanke-wanke abin da suka cin nan a wajen wanke-wanke sun motsa jiki a wajen wanki sun motsa jiki a wajen shara sun motsa jiki a wajen gyara kayan gado sun motsa jiki a wajen guga sun motsa jiki a wajen duka ma da jiki bisurfe da nika duk waɗannan abuwa ne da za su motsa jiki goje-gojen kayan gida sun motsa jiki saboda wannan abinci da suke ci sai juye sai ya zame musu lafiya wannan kuma abinci da aka kwasa da jiki da kayan daɗi da aka kwasa aka kuma kwanta sai kuma ya juye sai koma cuta hmm. zaka kaga ashe ba dabara ba ne da mata suke gudun aikin gida su ci musu yar aiki Kiki tana aiki tana cin abinci mai kyau a gidan tana motsa jikinta ita kuma wannan tana cin abinci tana zama mara lafiya hmm. saboda haka wannan aiki na gida in ba yawa yi ba to yana taimaka mata wajen harkar lafiyarsu hmm. domin kullum za su dinga motsa jiki yanzu da an bawa yan aiki su suke motsa jiki haka shi sa za ka ga kula da kyau mana kafin ka an ce an kai yar aiki guda ɗaya asibiti an kai hajjiya asibiti ba iyaka kuma sun aka je sai ka dubbe kumari kumari ne mutum abubuwa da su ka zo suka kume a jiki suka haifar da wannan ciwon kuma dan ta ta safa wata kama hanya da tana wai motsa jiki wani kusan kilomita uku ki ga ga aikin gida ki kama wannan aikin hmm. sai abin miki kananan wanki ke zaki ki zo a shara da ke a wanke wanki da ke aiki ne na yau da gobe ta hanyar su za a iya samun lafiya hmm. ta hanyar su za a iya samun kaza goggoge kaya nan da ake na ɗaki goggoge riyana kwashe shara gyara jirgin gida yin guga hmm. duk abu ne na motsa jiki kuma a tashi a yi sallah ita ma sallah bayan kasancewa ta lambar daga an tsaya an yi ruku'u an ɗago an yi sujjada duk za ka fi cewa gabai ne suke motsawa da ana yin sallah da kuma azumi da ake yi shi kuma yana rage shi ma wato wannan ana salim da shi hmm. mamutu sai ta kwasar kayakin abinci wai yana rage kiba rage kiba da tana lahira rage kiba da tana kabari rage kiba da yin azumi rage kiba da yawan sallah da tana lahira da makomaka wannan zai sa ka rage masu kiba hmm. sau da haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace na alkiyama ta kusa tashi kiba za ta yawa kuma akwai wani rahoton da ya fito cewa kaso ɗaya bisa shida na mutanen duniya suna fama da ciwon wato kiba wanda ya nuna kenan kusan over biliyan ɗaya kenan na arzikin mutanen duniya da suke fama da ciwon kiba wannan kuma ya faru ne saboda yawan magunguna da ake siyarwa na wato rage kiba kuma har ma akwai kwamiti da aka kafa na yaƙi da kiba tarihin an kafa wani kwamiti na yaƙi da yunwa kuma ga wani kwamiti an kafa na yaki da kiba da cututtukan da kiba take haifarwa za ka kaga annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya faɗa gashi ya tabbata kamar yadda ya faɗa gashi nan an waye gari an shiga cikin wannan matsala wanda alama ce tashin alkiyama mutane jikinsu ya nauyi idan ba za su iya motsa jikinsu ba ba za su iya yin ibada ba ba za kuma su iya yin abu mai kyau ba hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya mu dace amin sun ma'anin akramukullah ci gaba da bayanin alamomin tashin alkiyama da ake a wannan rana za mu tashi ne kan alamomi na tamanin kuma tamanin da Da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da saukaka da aminci marasa iyaka su tabbata da mu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki daya alama 80 da 81 shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون dake sannan za a samu wasu mutane da suke ba da shaida ba ta da ne musu ba da shaida ba wato shaidar zir karya za ta yawa a jaridu za ta yawa a kasashen yaɗa labarai rediyo ne talabijin ne jaridu ne mujallu ne a kafafen da ake kira kafafen sada zumuntawa wasu a fesbuk da makamantansu za ka mutane suna ta faɗin maganganun da ba su da tabbas ba su da shaida ba su da hujjoji da dalilai a kan waɗannan maganganun da ake faɗa ko ake karyatawa wa ya yakhununa wa la yu'tamanun sannan suna yin ha'inci ba a amince musu za a zamanin da ha'inci da cuta da zamba za su yawa a tsakanin al'umma wa yunziruna wa la sannan mutane za su dinga ɗaukan alkawari ba sa cikawa za su dinga yin bakance mutum yake na rantsi da Allah ko na yi alkawari tsakanina da Allah idan Allah ya min arziki ko ya bani dukiya ko ya bani kujera iri kaza na zama kansila ko na zama ciyaman ko na zama gwamna ko na zama shugaban kasa na ɗauki alkawari zan yi kaza zan wa al'umma kaza kuma mutum ya samu damar yake ko mutum ya riƙe alkur'ani izu sittin a rantsar da shi da girman Allah da ya sauka da alkur'ani cewa zai riƙe amana zai yi adalci ba zai nuna sarka ba zai nuna san zuciya ba a ƙarshe sai ka ga kamar ma dafa ƙur'anin ya akan zai san zuciyar wato sai zama dafa ƙur'anin kamar ma kofa ce ta bin san zuciyar da yin abin da ake yi na na ganin dama saboda wannan alama ce ta tashin alkiyama wacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa idan mun ganta mun ga addini ya yi rauni imani ya yi rauni mutane suna ba da shaidodin karya suna kuma ha'inci ba sa zama amintattu sannan suna ɗaukar alwashi da alƙawarin da ba su cikawa har ya zama jiki cewa in wani ya faɗi magana an san maganar ba gaskiya ba ne ko kuma alƙawarin da ya ɗauka ba zai cika ba to alamar tashin alƙiyama. Allah Akwai karmakala ci gaba da bayani dangane da alamomin tashin alkirama a wannan rana za a yi mana bayani ne dangane da alama ta biyu. sunan allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa baki ɗaya alama ta tamanin da biyu shine masu ƙarfi za su dinga cinye raunana wato za su dinga danne haƙƙin raunana in ba ka da ƙarfi ko na karatu ba ka da ƙarfi na ilimi ba ka da ƙarfi na mulki to kai ka zama wato ba abokin komai ba ba za a saurari ka a wajen shari'a ba ba za a saurari ra'ayinka ba ba za a ba ka dama ka kare kanka kuma ka ya shiga hannun masu ƙarfi sai dai kai Allah ya isa ka bawa Allah don sun fi ƙarfinka a kotu sun fi ƙarfinka a gaban polis sun fi ƙarfinka a gaban shari'a ba da za ka iya fitar da hakinka to wannan yanayi in an ga haka cewa ƙarfi ya zama hanyar zalunci ba hanyar taimako ba Taimakon an yi kotu ne an yi ɗan sanda ne an yi jami'an tsaro ne an yi alkalai ne domin a taimaki wanda ba shi da ƙarfi a kwato masa haƙƙinsa sai aka waye gari jami'an tsaro da kotuna da alkalai da lauyoyi suna amfani da iliminsu da damar da aka ba su na yanke hukunci suna yanke hukunci akan raunana da marasa ƙarfi ana kuma ƙwace haƙƙin talakawa da marasa ƙarfi da raunana kuma ana amfani da shari'a a haka shari'a ce ranar da aka ga haka al'amarin shari'a ya taɓarɓare al'amarin shugabanci ya taɓarɓare mai gaskiya ba shi da sukuni mai karya shi yake da dama zalimi shi yake samun dama wanda aka zalinta bayan da zai yi to alama ce ta cewa ta kusa tashi na Aisha Allah ya kara mata yarda ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo guri na mutumin ya Aisha tu mutanen ki su ne mafi gaggawan al'umma wajen damuwa da ni a tumana su za su fara karewa sai shawa su za a nema a rasa tace kafin annabi sallallahu lokacin da annabi ya zauna sai ce ya rasulullah Allah ya mai ni fansa a gare ka Allah ya sa in fanshe ka wato zan iya bada rayuwa ta in fanshe ka ka shigo kana faɗa wata magana wacce take da mutane mene menene ce ka ce mutane na su ne za su fara karewa ko za su fara biyo ka a baya bayan ka koma da Allah ce kwarai ce to me zai faru ce ai mutuwa ce za su dinga kai musu farmaki ko ina kuma al'umma za su yi kansu sai to yaya mutane za su kasance bayan haka ko a wannan lokaci sai ce ai mutane za su zamo kamar fara wato mai karfi zai dinga cinye mara karfi har alkiyama ta tashi to wannan wato magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wata ishara ce ta dauloli da kasashe da gwamnatoci waɗanda za su yi amfani kamar yanzu nan da ake samun labari ƙasar amurka ta goya ma isra'ila baya a kan a ɓace birnin kudus a bawa yahudawa zaluncin da ya fi wannan a duniya ƙasarka garinka gidanka mutum ya zo da bakunta a ɓace maka gidan kuma ƙarshe a mai da soro a bashi gidan sannan kuma yanzu ana tunanin ma a kore ka daga gurin a ɗauki gidan nasu gaba ɗaya a bai amsa ina magana kare yancin ɗan adam ina magana yancin adalci ina magana wato gaskiya ina magana amana ina magana adalci ina magana kare yancin ɗan adam a ce al'umma irin wannan sama da shekara saba'in ana zaluntar su ko ba a yi musu wani magani ba kuma kullum su da zaluncin ake ga wannan shi ma alama ce ta tashin alkiyama sannan ka duba kasashe da masu mulki da da ake mulka ka duba yanayin da ake zama wasu su talakawan su ma suna zaluntar kansu ta hanyar za a ba su dama a ce ga a hannunka da annan ta kashe za a kirga yawan shi zai nuna wanda ka zaɓa sai mutum ya biyo ya ba ka kuɗi ɗauki ganye akwai masu dasa ganye ma a kansu su na siyarwa ne to mutumin da aka ba ka dama aka ba ka ƙuri'a a hannunka haka ce ka zaɓi wanda kake so mutanen nan suka fito suka dinga bin mu gida gida suka dinga bin mu unguwa unguwa suka dinga bin mu wajen ɗaurin aure da wajen jama'ila suna kwantawa suna bi kasuwanci suna roƙo kuka wasu suke ma a kafafen yaɗa labarai a taimaka musu za su yi kirki za a zaɓe su amma in an zaɓe su maimakon a tsaya a duba a jinjina a duba nagarta a duba cancanta a duba wanda ya fi dama dama daga ciki a ɗauka sai jama'a su karɓi kuɗi su zaɓi mutum ko wanda ya aiki ba su zo suna kuma da ai musu aiki ba to ba su yayi ba da ta kuɗi siya aka kuma an biya ka to kuɗin da aka baka nan kuma bai taka kaya karya ba kuma duk zaluncin da aka yi annobar da aka jawo kai ma kan da alhaki a ciki domin ka karɓi wani abu ka ce shi ya cancanta a zaɓe shi kuma ya an zaɓe shi bai ba sabanin wanda kake fita wa zato kake ganin in zaɓe shi zai a kirki Kawai dukiyar da zai baka ko abin da zai baka ko mutamin da zai baka ka duba ba ka duba ka ga shi ta dama dama ka so ta musu zato ka ba shi dama da goyon bayan ka idan ya je abin da bai kamata ba a nan ba za a kama ka da laifi ba don ba sun zuciya ta ba sabanin wanda ya bi son zuciya ya tabbatar a kowanne wannan cancanta a kowanne ya shi wato karewa a kowanne ya shi dama dama ya je ya ba wanda fi shi dama ba kaga idan ya samu daman nan ya zo yana ɗauki cikin al'umma yana yin abin da dama kai ma da kuje ku kafin baka fita ba har da kai za a raba wannan alhaki domin ka siyar da ka ne ka siyar da yancinka ne ka bi san ranka ne ka bi san zuciyarka ne don haka duk bala'in da al'umma ta shiga mutaki Allah ya isa sai an raba Allah ya isa nan da kina su cikin kai ma an baka to wannan hadisi saboda sun mu yake akan mu yi kaka tsantsan wajen in Allah ya ba mu fawa ya ba mu ƙarfi ku ya ba mu iko kada mai amfani da wannan ƙarfin ko ikon ko damar wajen cutar na ƙasashenmu da tsare mu. Amin sun ma'amin. Allah a ci gaba da bayanin alamomin tashin alkiyama da ake a wannan rana za mu tashi ne kan alama ta tamanin da uku. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da kwata da aminci marasa iyaka su tabbata. Bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama iyalansa da sahabbansa baki ɗaya alama ta tamanin da uku daga cikin alamomin tashin alkiyama shine watsi da hukuncin Allah wato alkiyama ta kusa tashi al'umma za su yi watsi da hukuncin Allah kowa a gidansa ba zai ga Allah ba yadda zai aure yadda zai suna yadda zai gudanar da rayuwar gidansa yadda zai kasuwanci yadda zai yi siyasa yadda zai nemi kuɗi yadda zai kashe kuɗi yadda za a yi zaɓe yadda da za a zaɓa da abin da za su in an zaɓe su duk za a daina tuntuɓar mai Allah yake so a yi wannan an yi Allah yana so mai kuma za a bari wanda an Allah yana so haka za a daina tuntuɓar Allah wajen neman kuɗi da wajen kashe kuɗi za a daina tuntuɓar hukuncin Allah wajen kasuwanci ta yaya kuɗi suka shigo ta yaya suka fita za a daina tuntuɓar hukuncin Allah wajen zaɓen shugabanni da cikin da ya kamata a zaɓa da amanar da ya kamata su riƙe da abubuwan da ya kamata su yi wa al'umma da talakawa za a daina tuntuɓar hukuncin Allah a kotuna da alƙalai da lauyoyi da zaman kurkuku za a daina tuntuɓar hukuncin Allah a hakan harkar aure da harkar haihuwa da harkar suna da harkar mutuwa da harkar bukukuwa da harkar zamantakewa da harkar mutuntuka da alaƙar 'ya'ya da 'ya'ya alaƙar iyaye da 'ya'ya da alaƙar aure da ma'aurata da alaƙar talakawa da masu kuɗi da alaƙar malamai da almajirai kowa ba zai so a ce masa ga yadda Allah yake so a yi wannan abun ba kowa zai bi san ransa zai bi san zuciyarsa a tekunmu a gidajenmu a unguwanninmu a garuruwanmu a jihohinmu a ƙasashenmu haka kai ga duniyar gaba ɗayanta ba ruwan da mai Allah yake so a yi balle ta yi ba ruwan da mai Allah yake so a gari balle ta bari idan wannan al'amari yi nisa fushin Allah zai fi sauka ba dare ba rana shi yasa yake cewa lalle igiyar musulunci za ta dinga warwarewa kulli kulli da wannan igiyar ta tsinke sai mutane su kama ta gaba da wannan ta tsinke sai wannan mutane su kama ta gaba igiyar farko da ta kama tsinkewa shine yin hukunci da abin da Allah ya sauka. karshen abin da za a yi watsi da shi kuma shine sallah sallah da za a ta lallaba ana bugawa haka amma za a kai lokacin da mutum zai ga wannan sallafa ta yi yawa sau biyar kullum kullum sai na shiga masallaci sau biyar sai na yi sallah za ka shagala da abubuwa masu ɗauki hankali za su yawa ta yadda za a waye gari sallan ma ta zama mai yin ta ma yana ganin wani abu da yake yi sannan kuma sai a fara rama ta a fara rage kwalifin da ingancinta a ina wata ba a wata sai kuma an dina yin ta ɗaya wannan alama ce ta tashin alƙiyama wanda da wasu daga cikin abubuwan musu bayyana ba ta kuma tunda har yanzu dai ana ana yin sallar haka ana fitar da wasu abubuwan a wurin auren a sunan a bikin a zamantakewar ana wasu suna kwatanta wasu ba sa kwatanta za a waye gari waɗanda ba sa kwatanta hukuncin Allah ɗin ko a cikin gwamnati ko a cikin gidaje ko a cikin kasuwanni ko a harkar tattalin arziki ko a harkar auratayya ko a harkar suna ko a harkar mutuwa za a waye gari abubuwa za su yi rauni za su yi sanyi da nan ne ko Allah zai ta biyo baya Allah ya tsare mu amin summa amin bai da suka saba malam zai fara da mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama kamar da suka zo a cikin littafin nihayatul alam inda a yau malam zai mana bayani akan alama ta 84 yawan rumawa da turancin larabawa sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama iyalansa da sahabbinsa baki ɗaya. alama ta tamanin da hudu shine yawan rumawa da karancin larabawa abin da ake kira rumawa a wancan lokaci su ne waɗanda muke kira turawa da ƙasashen amurka da ƙasashen turai waɗanda abin da ya sa ake kuma rum a wancan lokaci akwai asar bin rum wanda duka cikin zuriyar annabi ishaƙa bin ibrahim ne da aka ake kiran su asfar rubutu hadisi daga musawar jihiri ya ce ma'amur bin al a kiyama za ta tashi lokacin da rumawa suka zama mafi yawan mutane sai amur bin al ya ce masa ka duba da kyau abin da kake faɗa sai ce ina faɗar abin da na ji ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amur bin al ya ce masa in ka haka ne to abin da zai sa su yawa din suna da wasu halaye ne guda hudu na farko su ne mafi gaggawan mutane su koma bayan an karya su anan ana yaƙi an karya su sun kowa saurin jirgijewa da dawowa cikin hayyacinsu na biyu mutane ne masu tausaya da talakawa da miskinai da mai rauni sannan na uku mutane ne masu juriya a lokacin da su suna da rigingimu su kai yawa sannan na hudu wato su ne suka fi nisanta mutane da zaluncin masu mulki wato sun fi kowa fitowa su yi surutu idan masu mulki suna zaluntar mutane haka a roto daga umar sharifi su ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane za su gudu da jibal har duwatsu domin su tsira da jibal umar sharifi ta ce ya ina laraba a lokacin ya laraba sun zama yan kaɗan malamai suka ce abinda ake nufi da wannan hadisi yanzu fassara kenan za a yi tafsiri cewa za a zama mutane suna koyon al'adu na turawa da yare na turawa da tsarin mulki da tsarin tattalin arziki na turawa haka yanzu ba sai ka je cikin turai ba na al'adun turawa ake bi tsarin mulki na turawa ake bi tsarin tattalin arziki na turawa ake bi yaran ba ka iya na turawa ba gani ake baka bayi ba duk da yare duk ɗaya ne amma nakan an fuskanta naka ana na nakan ma da ka iya ba ci gaba ba ne saboda haka wannan shine abin da wasu malamai suka fassara ma'anar turawa za su yawa laraba su karanci a taso kansu larabawan da Allah ya ba su yare mai daraja wanda aka sokar da Qur'ani a cikinsa sai kaga cewa sun fi sha'awar kai musu turanci saboda haka in ka ji yanzu kasashen laraba kana cikin mutum. wasu lokutan da suka miji ma sun ɗaukar da daraja Ya ma da ke musu larabci yaran su saboda kaga wannan shine wato yaƙi kenan za a yaƙi tunanin mutane a nuna musu nasu tsarin da nasu tufafin da nasu rayuwar da nasu yaran duk da ci gaba bane don ta iya yaran ka tsaya kan ka. sai ka ɗauko yaran wani ka ɗauko tsarin wani ka ɗauko al'adar wani wataran ma har a ƙi da addini irin na wancan ana ga cewa kamar shine na zamani shine na wayewa shine na cutarwa to wannan kuɗin haka ne ga alama ce tashin alkiyama kuma alamar ta riga ta bayyana domin yanzu an wayi gari akwai guraren da in ba baka iya turanci ba gani ake kai ba bayayye ba ne ba ɗan zamani ba ne kuma ilimin ka kuwa tare da zai ɗan cana ya zama injiniya ya zama dokta ya zama da yaren ƙasarsa haka tare da ɗan jamus ya zama profesa da yaren ƙasarsa haka ɗan faransa ya zama furofesa da yaren ƙasarsa za ka ga ɗan turkiya ya zama babban malamin profesa da yaren ƙasarsa za ka yare daban ilimi daban ilimin ka kan shi ga kowane yare ka kware a cikinsa malami ne kai ba sai ka iya wani yare daban ba wannan mu a tunanin mu har yanzu mun kasa fassaro kai zuwa ga yarenmu. mun kasa koyar kwanan nan aka faɗa a Nijar cewa ana koya ma yara karatu a firamare da yaren mahaifiyarsu za ka sun fi saurin fahimta lokacin za su je sakandare kuma sai a saka musu shi ma yaren ya zama koyar da shi ake kuma da su koyar da sauran fannoni saboda haka amma fannonin an fassara musu kimiyya an fassara musu fasaha da sauran fannoni zuwa ga yaren iyayensu wanda tunan ne iyayen ma za su iya shiga cikin ilimin yaran su iya taimaka musu su yi karatu lokacin da mutum ya je sakandare kuma sai zaɓi yaran da yake so wani turancin faransa wani turancin ingila mu kare a kai amma dai an nuna masu tushen ilimi da yaren gida lissafi ya iya shi da yarensa ya iya kimiyya ya iya fasaha da yarensa saboda haka wannan ci gaba ne da nijar ta samu a kusa najeriya a wannan bangaren hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu amin sun ma'anin